أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين rabbi shirah li sadari wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du fa ya ummatal islami wa khurrasal aqidah uhajjukum bi tahiyyatin min indillahi mubarakatan tayyibah wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikon sa da kaddarawarsa ya ba mu daman dawa domin ci gaba da kusa da littafinsa mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya canza mana albarka cikin abin da muke karantawa mu masu karatun da masu sauraron mu gaba ɗaya mu abinda muke na kurakurai saboda kasance mu yan adam muna roƙon Allah madaukaki sarki ya fi mana gaba ɗayan mu muna roƙon Allah taimako da guduma ya mana guduma cikin tafsir mu gabata yanzu Allah ka bikin mu muna cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 97 daidai a martani insha Allah aya ta 98 a sharhi Allah ka mana guduma da gudumarka ka mana kariya da kariyarka ka mana taimako da taimakonka madaukakin sarki ya ce kul ka faɗi masu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ne ku? to 97 da 96 kenan qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ce kul lahum ka faɗi masu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce man kana adu man kana adu li jibril wanda ya kasance shi maki ne ga mala'ika jibril to fal ya mutu ghaidan ya dan fishi domin fa innahu nazzalahu ay alquran shi jibrilu shi malaika jibrilu alayhi salatu wassalam shi ke sassaukar da alqurani ala kalbika ga zuciyarka kuma yana saukar da alqurani ne ba wai daga wajen karan kansa ba a'a bi izinillahi ay bi amrillahi da umarnin Allah kuma shi alkur'ani nan musaddiqan yana mai gasgata lima bayna yadayhi abin da ke gaba gare shi qabla wanda suka zo kafin shi min alkutubi da sauran littattafai allazi nazzala a wanda aka saukar da ita kuma shi ala rusuli ga manzanni qabla ka kafin kai kuma shi alkur'ani wa hudan shari'a ne min dalali daga barin fata dan mutum yana so ya gane yana kan shari'a to rike alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ja'ala alqur'ana amamahu qadahu ila aljanna wanda ya sanya alkur'ani a gabansa zai ja shi zuwa ga aljanna sanya alkur'ani a gaba shine karanta alkur'ani yadda da babu wani littafi da ya kusa da shi na ya kai shi har ma a ci yafi babu don maganan Allah karanta shi yadda da babu wani littafi da ya kusa da shi sauraron alkur'ani imani da alkur'ani gasgata alkur'ani yadda da abin da alkur'ani ya faɗa ya yi umarni ka yi iya gurgudanka abin da alkur'ani ya hana ka hannu iya gurgudanka ka riga kuma sauraron alkur'ani don mutumin da baya sauraron alkur'ani bai karanta alkur'ani kuma mushe ki haka yake saboda haka wannan shine shi alkur'ani domin littafin Allah ne barna bai zuwa masa ta gabansa ko ta bayansa sauƙaƙƙe ne daga wajen ubangijin halittu to saboda haka shi shiriya ne mina dalai daga barin bata wa bushira kuma shi alqur'ani albishir ne bil jannati ga aljanna ga duk wanda ya saurari alqur'ani yayi aiki da alqur'ani to albishir ne zuwa ga aljanna kuma lil mu'minina amma fa sai ga masu imani su kadai wa azaban amma alqur'ani azaba ne wa shiddatu kuma tsanani ne alal kafirin ga kafirai wa man ada da duk wanda ya gaba da aiki irin na alkur'ani min amali amalan man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki bi lahi da izinin Allah fa huwa fil haqiqati to duk wanda ya aiki yadda Allah ya ce ayi aiki to ya bi Allah duk wanda ya wani aiki wanda Allah bai ce ayi ba to ya suke hanyar Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ja'ala al-qur'ana amama wuqadahu ila al-jannah wanda ya sanya alkur'ani a gaba yana karanta alkur'ani yana sauraron alkur'ani yana imani da alkur'ani yana yarda da alkur'ani to alkur'ani zai masa jagora zuwa gidan aljanna wa man ja'ala alqur'ana wara'ahu saqahu ila an-nar wanda ya sanya alkur'ani a bayansa baya karanta alkur'ani baya sauraron alkur'ani baya aiki da alkur'ani to alkur'ani zai kora shi zuwa gidan wuta Allah ka tsare eh ci na man kana lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin Allah ya ce man kana aduwan lillahi duk wanda ya kasance maki ne ga Allah wa mala'ikati kuma maki ga mala'ikun Allah wa rusulihi ko maki ga manzannin Allah wa jibril ya zama ko maki ga mala'ika jibrilu wa mikala da kuma ya zama maki ga mala'ika mika'ilu wa inna Allah lalle Allah aduwwul lil kafirin shi ma maki ne ga kafirai domin suna cewa jibrilu shi ke kawo musu azaba ba za su imani da shi ba mika'il shi ke dauke musu ruwa su yi ta Fari saboda ka su ba za su yadda ba jibrilu shi ke zuwa mu annabi da wa'ayi saboda ka ba su son shi in ka ga mutum ya ce bai son abu to akwai abin da ya sashi bai son abu na fata an gane da kan kaga mutum ya ce bai son sahabin annabi to ba sahabin annabin ne bai so ba annabin ne bai so amma ya fito maka ya gaya maka ne ba za ka in ya gaya ma za ka gane in mutum ya zo ya ce maka bai son sai na abubakar to banzan Allah ne bai so ba abubakar din ne bai so ba a manzan Allah ne bai so in ya ce maka bai son na na aisha to manzo Allah ne bai so domin babu wanda yake so shi a rayuwa irin ta shi ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka mutu ya ce maka bai son na na aisha ba wai na na aisha ne bai so ba annabin ne bai so amma in ya gaya maka za ka gane to sai ya toge kai kuma in wawa ne sai ka yarda saboda haka da suka ce ba sa son jibrilu Allah ne ba sa so gaba daya to amma suka faɗi haka mutanen su za su gane to sai su fake a fake da gulma a harbi fa a rubukan sana shine Allah ya ce fa inna Allah aduwwal lil kafirin sunan su kenan ne ka a cikin Qur'ani sai Allah ya ce to shi maki ne ga kafirai ma gaba daya ci gaba ولقد أنزلنا إليك آيات بينات نعم وما يكفي يكفر بها إلا الفاسقون الله يتي ولقد هكذا نقول نعم ولقد أنزلنا na'am wala kada anzalna ilayka Allah ce wallahi tabbas mun saukar a gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin bayyinati ayoyi bayyananu wadihatun afil amma wama ya furu biha ba masu kafirce da alkur'ani illa alfasiqun sai dai mutanen banza wanda ba su da rabu allamul ahad ne ai alfasiqun fasikai waɗanda suke sun fita daga da'a wahum ahlul kitabi su ne ma abota littafi da masu canjawa likitabihim da littafin su duk abin da yake cikin littafin su da yake sufa na annabi sallallahu alaihi wasallam ba su waye da kulu sun shiga fi zalika cikin haka kullu fasikin duk wani fasiki misruhum misalin su watan shi alkur'ani shi Allah ya riga ya gama ni shi ne in yayi ka baka da rabu bara gane ba amma in ba dan wannan ba yaushe ma dan adam zai zo ya kwatanta wani abu da alkur'ani in kana karanta alkur'ani ka ringa karanta shi kawai daban kake ittifaqan idza kunta fi hammin wa gammin wa kurbatin faqara kitaballahi tanju min alham bakin ciki da zai nuna a fuskar ka ana kallon ka gane kana cikin bakin ciki da bakin ciki da zai taba maka zuciya da bakin cikin da zai taba maka wani gaba da bakin cikin da zai hana ka bacci da bakin cikin da zai sa ka damuwa duk waɗannan ka karanta alkur'ani Allah zai tsirtar da kai daga gare shi kaga mutum ya shiga cikin damuwa cuku-cuku ya kasa gaba da ba ba ya karanta alkur'ani Allah ba karanta in kuma haka yana karanta alkur'ani to bai da shi ba Allah ji ƙarshe sai da su jike ba don ya rasu ba ranar ladi yana karatu ya ce da za ka shiga cikin damuwa ka ce ya arrahman rahim ya arrahman rahim ya arrahman rahim ya ce su uku ya ce sai ya yi maka damuwa ko da ciwo ne ko da za ka mutu sai ka samu sauki a lokacin domin shi mai rahaman ne ko mai tausayi ne to saboda haka shi alkur'ani duk wani kafir duk farkon duniya kafirai da alkur'ani ya zo ya same su annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alkur'ani sun san alkur'ani maganar Allah duk kafirin da yake duniya a yau ya san alkur'ani maganar Allah sai dai Allah bai gane da shi ba ka samu kafirkan farfesa da da ujugu ya ce duk wani rabirin da ke duniya ya san ƙur'ani gaskiya ne shugaban kiristocin najeriya ya gaya masa ce shi da shi ya faɗa abin da su mina ya ce masu alƙur'ani gaskiya ne to amma Allah bai gane da mutum ba ba sai gane ba saboda Allah ya yi gida biyu akwai wuta kuma ya dau alƙawari ma ita sai ya cika ta tam akwai aljanna ko bai alƙawarin zai cika aljanna ba saboda ko da dan adam yana so ya gane in bai da rabon shiga aljanna ba zai gane amma ba haka ba yaushe mutum zai raba ka da alƙurani ba ka wani abu to bai zai baka duk abin da ya baka ba baka su kulle ba ga abin da ka ce alif lamin alifun kana da lada goma lamun kana da lada goma mimun kana da lada goma talatin wannan fa a yanzu kenan in cikin azumi ne kace alif lam min din nan kana lada kana lada 300 ko ne lada 100 za a baka sai an ninka goma nan su goma to me kai wannan lada maganan Allah ne kuma in kana cikin damuwa karanta shi kai kanka zaka salalle kana karanta shi to matsala kawai ya zama kana karanta shi ba kai imani da shi ba ko kuma bai kama kana karanta shi bai dace yadda kake karanta shi ba na shi ne na sha faɗa a nan karuwa muktarati abdullahi gwandu wani ya kawo ɗansa karatu ya ce ya kashi ɗan ƙarami amma ya ɗan fara magana sosai haka sai ji yaron yana ta waƙe irin na larabci irin baiti ba irin baiti da na larabci luga na larabci ya koya masa lugan larabci sosai sai ce masa ah daga cikin salafus Sale ne ba sai ce ah ya ce dama yaran ka fara karantar da shi ne ce eh akwai dan uwansa masanin harshen larabci luga to a gida sai na koya masa to ni kuma sai abin ya dame ni naga alkur'ani ne ya kamata wajibi ya fara sani kafin wani abu sai ya ta aika Allah ka shi ka duba muktarati abdullahi gundu ka duba nake usman ni na da shi yanzu ka zo mu je nuna maka sai ji ta aika ka shi yace abin da ake so a fara ta sama yaro yana dan karami shine alqur'ani to duk inda ya shiga Allah zai fitar shi kuma duk wani karatu da kake so dan adam ya gane in ka bashi qur'ani to in ya sa a gaba zai gane karatu ko me shi da ikon Allah saboda haka alqur'ani shine farko abin da ake so a dasa dan adam kwakwalwa daga cikin nasara da alkairai da yahudu da nasara suka kasa ɓadda musulmi a najeriya ai akwai don samu yara karatun ƙurani suna ƙanana saboda haka duk tambayar da za su yi shi ba zai rinda ba in ga sun zo su da yaro da ba ba shi ƙurani ba akwai wani yaro adam anan na sha gaya muku suka turo shi daga zamfara ya zo karatu a nan guna iya karatu a zaure na yana wajena sai wani riddaddan mutum mara rabo irin wanda suka taso iyansu su zamu da addinin nan ba kuma sun kai su makarantar mission a nan ya taso suka riddar da shi da dama yana yaro sun kai shi makarantar mission can ya taso bai san ko ba sai su sai zai samu adam ƙarshe da ya riddar da shi sun dauke shi suka kai shi ibadan sai suka tafi nijar da shi sai ya zo yana karatun ƙurani sun riddar da shi din amma ba cikin hayyacinsa sai wani rabran mai taba zuwa afirka ba mashi suka haɗu a nijar yana so shi alkur'ani yake fassarawa da shirme shi raburan din mm. ya ce ya yi digirinsa na fulatanci da na hausa a new york shi ya da zai yake da bakin sai za ka yi ranar a birnin kuma gashi ana ɗauka kuma za a tura kuma duk tafiya muke da shi a wasu shikenan sai baturen ya kira shi sun kuwa bar turanci sosai dan yanzu yana maka turanci ka rike baki sai ce masa kai dama kirista ne suka je suka kai ka makarantar karatun qur'ani ko kai musulmi ne sai ce ashe musulmi ne yace aka zo kirista sai ya gaya masa sai ce to an juma can an gama mitin komai da komai zai same shi a masaukinsa sai ce to sai zai same shi ya dudduba ga ba kowa sai shi to ka tattara kaga ka gudu musulunci shi ne gaskiya Allah ka ƙur'ani ne a gabana yanzu wannan magana nake maka malaman nan suna ji duk sun san shi duk malaman nan Sheikh Sani ya Sheikh da san Jingiri Dr. Hassan ko Sheikh Nasu Abdulmuyi duk sun san shi dalibin su ne a nan High Island baban ya zo ya ta kuka Sheikh Sani ya ce masa ya hakuri dan ka zai da musulunci ya ce ta tsautsayi ne kawai ya ce ma zai da musulunci insha Allah cikin Allah da zai da musulunci ya ce a ya riga samu ƙura'ani. Alama ba shi da kansa kawai ba bayan yana ta abin da uwa kawai suna zaune ranar sai gashi ka tabar sai kuka shi ne rinka ba da labari ba sakwace ne yadda ya je na katun ƙwayar da ce ba za ka yi asa na fara irga maka suna sai gari ya waye a nan irinsu ɗaya eh ma haka aka yi suka ridar da shi ya je to shi bai da rabu din mai bai da rabu yana da rabon sai wahala da ya ji shi ma reverend ne ya ji shi da ya ji shi yana katun gwaye ce masa kada musulunci abinka ya ce ba karka gaya kowa to da ya tashi sai ce kuma karka ibi komai don suna da wani abu inda aka saka da kayan alatu kamsa ka fara kwashewa to sai zaka gudu ne ya ce karka ɗauki komai ka gudu abinka sai zai fara aika kayayyakin duniya da suka tara mar a gida ya fara diba su kuma sun fi shi bai wure ne fa ya fi ya fi ka sanin duniya Allah da kansa ya ce in dai harkar duniya ce sun santa zahira min alhayat in dai rayuwar duniya ne a ayati ka saninta shi da ke ita yake so in suka ka fara ɗiba to sun sa akwai da zaka suka kama su kamar allura da an sai shekaru yana wasu ya dawo gida an ce asalin sa ɗan yankin ne in abin ya tashi masa ko sai tube tsirara tsabar sharri ba za su kashe kangabado ba su maka illa a rayuwarka tukunna sai su maka allura kawai wani lokaci lokaci ke tashi ya ta hetu bai tsara ibon gwarsu ko a ina yake haka yake yi so za ka din da yake tafiya da mutum su jefa mai damuwa to saboda haka ganarwa ne irin na Allah An ba kawai shi dan adam zai ki qur'ani ko ki sauraron qur'ani ko in yadda akwai abin da ya kai alqur'ani to amma Allah bai gane dan adam ba da zaka yi shi sai kai ta bayani tunda mutum ya rayu da annabawa bai gane ba dai da kai masa bayani ba zai gane ba in ka gama wa'azin sai shedan ya ce abda kai ke yi ya ga an gama da kai duk lokacin da za a maka wa'azin dan adam a ce da kai ake an faɗi laifi shedan ya ce da kai ake to ba za ka gane ba ka ɗauka da kai ake yi dan ka gyara to sai ka gyara ai dama amfanin wa'azi ka ji laifinka ka bari ka ji alkhairinka ka ƙara shi ne amfanin wa'azi ba ka wato ya yi shi Allah ka tausaya mana saboda haka Allah ce su fasikai suke gudun alkur'ani ci gaba أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ malam ya ce kana ya kasance min adatil yahudi iya daga cikin al'adan yahudawa alkadima da ɗaɗɗe tun can na bazal uhudi zubar da alkawari watsar da alkawari kin cika alkawari sai sa duk wanda zai fita kasar waje da yi karatu in ya dawo to daga shi abinda za a jefa masa a zuciyarsa shine ka rusa alkawari za ku zo ku yi ba zai cika maka kar ka ɗauka suna cika a sai dai su yi maka dan yaudara ce bature ai kana alkawari shi a'a ai yaudarar ka zai yi shi duk inda yaudara take a nan yake ya kuma fi ka saninta don ita ya karanta ita yake so saboda haka zub da alkawari wa adamin iman da kuma kin imani bin rusuli da manzanni su ba sai da kowa ba su annabi isa ma su ba sai da shi ba ba ruwansu yawwa wa tarkil amal da kuma barin aiki bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar alaihim akan su fi kitabihim a cikin littafin su wattiba'i ahwa'ihim da kuma bin son zuciyarsu wata khaliq isas wahiya da kirkiro kisoshi na rudu don su kawo da hankalin mutane Allah ya ce shin a kafaru za su kafurce bil'adi da ayoyi allati wance wacce unzilat aka saukar ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zalika wannan naqadil ahad shi ma warwar alƙawari ne kafurce ma alqur'ani awa kullama ahadu duk lokacin da suka yi alkawari wa Allah ahadan wani alkawari alal imani a bisa imani bin nabi sallallahu alaihi wasallam za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam in kharaja in annabi ya zo aw annabi ko kuma annabi ko wani Allah yu'awanu alaihi almushrikin ba za su taimaki masu sako masu bautan wani Allah su yaki annabin ba dan su yahuda suna da littafi a hannunsu wanda suke kuma mushrikai su ba su da littafi a hannunsu suna yin bauta ne da ka na baza sai su watsar da shi fara'u sai su zubar fariƙan wasu bangare fariƙun wasu min minkum daga su haka ne ko ne na ƙarfi da warware jawab Allah ya ci bal a lil intiqali ne aksar mafi yawancin su la yu'minuna ba su imani in ka ga mutum za ku yi ya zubar ka sake ya zubar to bai da addini bai da addini da haka daga cikin tsare addini akwai tsare alƙawari ko da ɗanka ko da matanka ko da abokinka ko da waye kuka yi alƙawari ka yi iya ƙoƙarin ka tsare a cikin goma da za ku yi ka yi iya ƙoƙari ka tsare bakwai ma ba wai aiwa ne ce wani nake jira ce na zuwa annaba ba haka suke ba annabi isma'il annabi ibrahim ai ya gaje shi ne eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya gaje annabi isma'il dan babansa ne wani ya zo suna tsaye kaka a jikin masallaci sai ce masa ismail ina zuwa sai ce to sai dai kwana uku yana jiransa shi ya bar shi ma ya faka shi ya manta shi sai da tafiyar sa hanyar ta dawo da shi ta gun sai ya same shi a zaune ya ce ah me kake anan sai ce ba kai kake jira ka ba ya yi shiru ko yana kallon sa to sun haka an an taɓa haka da annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ce masa jira ne anan tun yana matashin sa ya ce to sai zauna yana jini sai da kwana uku a gun yana zuni manzala ta lafi manzala ka zo a gaishe ya zauna in dare ya zauna ba ya kwana ya tashi a yi ibada ya tashi da ya kwana uku Allah shi sun irin ibada da yake da lokacin ba masa da Qur'ani shi ma tafiya ta kawai zo ya zama ya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ma bai zama annabi ba na ya kuma ban ganka ba kai kace jira ka nan ba kwarai ita nake jira uku yana in ka ji wani ai ba banza ba saboda haka kullum sinadarin ci gaban rayuwa shine gaskiya da da'a da haƙuri duk lokacin da aka ce kana da haƙuri to haƙuri shi zai ja maka duk waɗannan mai haƙuri shi zai zama mai da'a mai haƙuri shi zai zama mai gaskiya mai haƙuri shi zai zama mai cika alƙawari to sinadarin rayuwa ka ci gaba a rayuwa ita ce haƙuri duk wanda ya rasa ta to ya faɗi to kuma ba ka yin addini na sai ka haƙuri domin kullum sai ka saba mutum zuciyarka da abin da shaidan yake so ko da malami ne ka gaya karatu ka gaya ka tsayawa akan addini bai da haƙuri ne iya da gaggawa ballantana da ba malamin ba ballantana da bai karanci addinin ba shi dama duniya i karanta ita yake so da ka magana ya ce maka wai ban kaza ko ya taimaka maka ba dubban tasu bai ya wahala ya yi karatu kuma yana so ya mai da gurbin karatunsa har ya ci riba kaga dole yi magana ka ce ci ma eh, eh, sai dai alkawari gini na dan siyasa in kuna ba dai ce zan yi muku shikenan ya eh, za ku ganshi kuka kira wayarsa a kashe in kuma nan da kuka ci nasara kuka kama ku ta kira ki dauka ba zai sake wayoyo ku ba sai lokacin da yake so kuma ku sake taimaka masa to sai zai dan samu wasu daga cikin ku masu dan idanu idanu masu waye waye ya dan danka musu wani abu da daddare shikenan sai ya gaba musu. an gama kenan alkawari kenan saboda duniya yake so du ita yake nema Allah ka tsare ci gaba lokaci yayi alhamdulillah wannan ku dare dai Allah ka ba mu dadan sa na'am eh to bismillah eh eh ba wani nake da shi ba eh ba komai daga uku zuwa bakwai in kai yayi har iyaka nutsu na ake so eh. Eh, in za ka yi addu'a ba za ka yi tasbihi ba a ita ba a so kaɗa ne eh, ɗaya ake so kai yawwa kuma shi lokacin da ka sa goshinka a ƙasa an fi so ka yi addu'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam ya fi kusa da Allah lokacin da ya sa goshin shi a ƙasa amma shi kai shi kai shi kai wannan ya ci gaba barci ya zai ci gaba mai kace kamar mutum kafin yin wannan addu'a sai ya yi wannan tasbihi shi ne ce baka bai ci bayanin ba ba a yi ba hada su biyu ɗaya za ka yi kamar ɗaya ba za ka yi tasbihin kuma ka zo ka yi wannan addu'a ba eh. asali ma asali ana son ka sa goshinka ƙasa ka roƙi Allah ka yi addu'a shi na ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ce lokacin da dan adam ya sa goshi a ƙasa ya fi kusa da Allah saboda haka shi da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku ku karfafa wajen yin addu'a kuma addu'a nan matakin farko kai da larabci in ba za ka iya ba sai kai da ka. ya halatta ba wani zai ce maka karki addu'a da harcin kawa za ka yi da harcin ka yanzu ka harcin da ka fi iya ji sai ka yi da shi eh sai ka roƙi Allah da shi lokacin da ka sa goshin ka a ƙasa ba kuma za ka riƙe wani na ji ba yawwa tsakaninka da ubangijinka da zuciyarka da harcen ka na fatan ka gani yawa duk damuwar ka gaya wa Allah a lokacin da ka sa goshin ka ƙasa da harshen da ka fi ji shi asali a goshi an kawo tasbihi ne amma abinda aka fi so addu'a eh don lokacin da kasa goshin ka kasa ka fi kusa da Allah inda ake karban addu'o'i lokacin da ladan ya gama kiran sallah kafin ayi ikama ana karban addu'a a wannan lokaci idan an gama karatun alkur'ani kamar wannan da muka yi ana karban addu'a ko ka karanta alkur'ani kai kadai ka daga hannu kai addu'a ana karba ko wannan da muka karanta alkur'ani ana karban addu'a lokacin da ake ruwan sama ana karban addu'a an bude kofofin aljanna da rahama gaba daya duk wannan lokaci ana karban addu'a lokacin da ake ruwan sama za ga malaman salafus salih malaman sunna har yanzu har na yanzu in ana ruwa duk abin da yake sai ya nutsa addu'a hmm. lokacin da ladan ya gama kiran sallah ana karban addu'a lokacin da ka sa goshi a ƙasa shine mahaifi a ce kuma ka haɗa uku gashi ana ruwan sama gashi ka sa goshi a ƙasa kuma a samu uwa ubaran azumi da azumi to wannan kuma shine to sannan kuma sai watan ramadana shi kuma gaba ɗaya kamfinsa lokacin karɓar addu'a ne sai kuma a cikinsa akwai daren lailatul qadari wannan kuma shi duk abin da ka roƙi Allah zai baka sai dai ka roƙi abin da ba zai yi ba ka ce karka mutu ka ga wannan kuma abin da ba zai yi ba ko to wannan shi ne to duk waɗannan lokuta ana karban addu'o'i shi Allah ya baka ka roƙe shi to zai karba in ba zai karɓa ma ba zai baka ka roƙe shi ba sai dora maka damuwa kai ta rudu sannan sharadin karɓan addu'a ka ci halal ka je ka make cikin ka da haram sai roƙon addu'a Allah zai karba daga cikin shuru na karɓan addu'a akalul halal ka ci halal to Allah yana karɓan addu'an mutumin da ya ci halal ina fata an gane sai dai kurakuran da ba a rasa ba kuma irin dan adam don kuma dole ne ka fada ciki ina fata ka gane to Allah ka tausaya mu Allah ka dora mu adidi Allah ka biya mu bukatun da kake so ga imani ka fadanta mu amin amin to amana da rana صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وعشمت كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين الحمد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين الحمد المجيد ya ubangiji Allah muna roƙonka ka Ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa malaman mu ya ubangiji Allah muna roƙonka ka Ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ya ubangiji ka san mu kuma ka san bukatun mu Allah muna ka. biya mana bukatun mu na alkhairi ya ubangiji ka san mu ka san damuwai mu Allah muna roƙonka yayi mana dukkan damuwai da suke damun mu ya ubangiji wannan alqur'ani muna ka. Allah ka sa ya cece mu ya ubangiji Allah muna roƙonka ka ba mu haddasa hatta ta jin tsoron ka ya ubangiji ya ubangiji Allah muna roƙonka dukkan alkhairai da kai bayanin Allah muna roƙonka tsindima mu cikin rahamar ka ya ubangiji Allah Allah muna roƙonka ya tsare mu daga azabar wuta ya ubangiji Allah muna roƙonka ya rufa mana asirin mu duniya da lahira Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-maghfira Allahumma kfina bi halalik an haramik wa aghna bi fadlik an naswak Allahumma inna a'udhu bika min al-hamm wal-huzn wal-'ajz wal-qatl wal-bukhl wal-jubn wa dar'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله